Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 18 ga watan Juli na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Safilu Hashim Gumel. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, rigi ba mu kanun labarai. An bayyana wani tsohon sojan Amurka a matsayin ɗan bidigan nan da ya buɗe wuta ya halaka 'yan sanda uku. sakataren harkokin wajen amurka ya watsi da zargin da ake na cewa amurka na da hannu a kokarin juyin mulkin da aka yi a turki ranar juma'a hukumar zaben kasar ghana sun yi watsi da nan da kafafen labaran cikin gidanta kan zaɓe mai zuwa madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa majalisar dattijan najeriya ta buƙaci bayanai akan yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin wannan shekarar bangaren kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati nan ma sun yi rawan gani sai kuma daga abuja sai a nan amurka a cleveland da ke cikin jihar ohio inda ake taron jam'iyyar republican abin da yake daban a wannan karon shine irin waɗanda aka saba sanin su suke ba da irin waɗannan jawabai waɗanda suke ake kallon su a zaman iyaye ko dattijan jam'iyya hmm. baki ɗayansu ba wadda zai halarci wannan taro na bana sai kuma shirin ibrahim alfa na ciki da gaskiya amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An bayyana tsohon sojan Amurka a matsayin ɗan bindigan nan da ya buɗe wuta ya hallaka 'yan sanda uku, ya kuma raunata wasu uku a safiyar jiya Lahadi a birnin Baton Rock da ke jihar Louisiana. Jami'an soja sun ce Gavin Long mai shekaru 29 da haihuwa ɗan birnin Kansas ta jihar Missouri shi ne ya shigar baƙaƙen kaya ya buɗe wa 'yan sandan wuta. a baya ya aiki da sojojin ruwa tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 har ya kai matsayin sergeant an kuma tura shi ƙasar iraki daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2009 an kashe shi a musayar wuta da 'yan sanda a jiya lahadi hawa kuma ɗan sanda na hudu da aka raunata wanda mataimakin shugaban 'yan sanda ne na cikin mawuyacin hali a wani karamin asibiti inda aka yi masa aikin tiyata ana kuma duba wasu 'yan sanda biya asibitin amma ba su ji ba su ji munanan raunuka ba jami'ai dai ba su bayar da wata shaida da ke nuna 'yan sandan da aka yi niyyar aunawa ba a wannan harin daga baya dai shugaban 'yan sandan jihar kanal mike edmondson ya bayyana manema labarai cewa masu bincike sun yi imanin cewa mutum shi kaɗai ne ya kai harin amma kuma edmond ya yi gargaɗi kan cewa har yanzu ana nan ana gudanar da bincike kuma jami'ai ba za su kawar da tunanin zai iya yiwuwa maharin ya samu taimakon wasu mutanen ba a yayin da shugaba obama ke magana a gidan talabijin na ƙasa ya yi allah wadai da harin inda ya ce irin wannan har-haren na ƙara yawa ya kuma yi kira ga amurkawa da su guji irin wannan aƙida sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi watsi da zargin da ake cewa amurka na da hannu a kokarin juyin mulkin da aka yi a turkiya a ranar juma'a da ta gabata a lokacin da yake magana a da gidan talabijin na cnn a jiya lahadi keri ya ce rashin tunani ne a ce amurka na da hannu a juyin mulkin shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ya zargi malamin nan fetullah gulen wanda ke zaune yanzu haka a jihar pennsylvania da ke nan amurka da cewa yana da hannu wajen ingiza wannan tashin hankali da kuma ya buƙaci a mayar da malamin zuwa turkiyya erdogan dai wanda ya rika ambaton kalamar makirai waɗanda ya bayyana da cewa mutane ne masu son hargitsi masu hargitsa turkiyya magana da ke nuni da cewa yana hannunka mai sanda ne da ƙasar amurka ranar asabar din ta gabata ne ministan ayyuka suleiman saulu ya zargi washington da hannu a kokarin juyin mulki a ƙasar keri kuma ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa turkiyya ba ta buƙaci a miƙa mata malam fetullah gulen ba ya kuma faɗa wa ministan harkokin wajen turkiyya cewa su buƙaci a mayar da malamin a hukumce ya kuma ce amurka ba ta kokarin kare kowa labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya lahadi ne 'yan sannan faransa suka saki tsohuwar matar mutumin nan da ya amfani da wata babban mota wajen tattake mutane 300 a birnin nice amma har yanzu ana yi wa wasu mutane shida tambayoyi domin tabbatar da cewa maharin shi kaɗai ne an kame mahaifiyar 'ya'yan muhammad bolel uku ranar juma'a an kuma riƙe ta na tsawon wasu sa'o'i bayan da bolel ya tuƙo katuwar mota ya yi tafiyar tsawon kilomita 90 zuwa birnin nes inda ya kashe mutane 84 lauyan matar ya faɗa wa gidan talabijin na faransa cewa ba ta da wata alaƙa da shi bayan da ta kore shi daga gidanta lokacin da ya doke ta jami'ai sun imanin cewa bolel ya aika da sakon karta kwana na wayar hannun minti goma sha takwas kafin ya kai harin yana mai cewa ka kawo ƙarin makamai ka kawo guda biyar zuwa si har yanzu dai ba a san me yake nufi da harafin si ba cikin mutanen shirin da ke hannun hukuma akwai mutumin da ake tunanin shine aka aika wannan sakon na karta kwana da kuma wata mace baki ɗaya aka samu a kama su ranar lahadi a yayin da ake shirye-shiryen zaben fidda 'yan takarar shugabancin amurka sai ga shi wasu sabbin zaben jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a jiya lahadi ya nuna cewa hillary clinton ya jam'iyyar democrat na tazara kan abokin karawata donald trump na jam'iyyar republican duk da yake amurkawa na ganin 'yan takarar biyu a matsayin marasa farin jini da clinton wadda take tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka ce na neman zama mace ta farko da za ta zama shugaban amurka yanzu haka ta baiwa abokin karawarta dan jam'iyyar republican wanda yake hamshakin mai kuɗi kuma shahararren mai sayar da gidaje tazara daga kaso hudu zuwa bakwai a cikin ɗari wanda kuma a wannan makon ake sa ran za a tsayar da shi dan takara a birnin cleveland na jihar ohio zaben jin ra'ayin jama'a da kamfanin labaru na abc news da washington post suka gudanar ya nuna cewa clinton na gaba da kaso 47 zuwa 43 cikin 100 su kuma sauran kafofin yada labarai da suka hada da nbc news da wall street journal nasu zaben ya nuna cewa clinton na gaba da kaso 47 zuwa 41 sai kuma cnn da orc international waɗanda nasu ya nuna tana gaba da kaso 49 zuwa 42 hukumar zaben kasar ghana sun yi watsi da rahotannin kafafen yaɗa labaran cikin gidanta da ke cewa ba su shirya zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar da ke tafi ranar bakwai ga watan nuwamba ba sun bayyana cewa 'yan majalisar dokokin ƙasar na yin wata kwaskwarima ga ƙudurin zaben da aka mai da yansa zuwa bakwai ga watan nuwamba a maimakon bakwai ga watan disamba kamar yadda aka saba wasu daga 'yan majalisar sun nuna damuwarsu akan yiwuwar yin zaben a ranar bakwai ga watan nuwambar wanda suke ganin ba lalle ne ƙasar ta iya aiwatar da zaben ba wannan ya biyo bayan ganawa da suka yi da al'ummar mazaɓinsu da masu ruwa da tsaki to amma a wata hira da muryar amurka ta yi da eric daxpasu kakakin hukumar zaben ya faɗi cewa hukumar su na tsara duk abin da zai yi don ganin an yi zaben kamar yadda aka tsara yinsa. a jiya lahadi ne henrik stenson dan asalin kasar sweden ya lashe gasar wasan golf da aka yi a scotland a wani wasan da ba a taba ganin irinsa ba stenson ya lashe bugun karshe na zagayen takwas na wasan inda ya buge ba amurken nan phil milkson da bugu uku wannan ya sa adadin cin da stephen ya yi gasar ya kai 264 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon da ga babban birnin tarayyar najeriya wato abuja inda kwamitin kula da kuɗi na majalisar dattijai suka kira ministan kasafin kuɗi da sakataren gwamnatin kasar domin bayani na yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin na wannan shekara ga madina daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Majalisar Dattawa ta yi ƙarin bayani kan dalilan da ya sa ta gayyaci ministan kasafin kuɗi Udo Udoma da sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal. Ministan da sakataren dai sun bayyana majalisar inda suka amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dattawan. Majalisar dai ta gayyaci ministan ne don yin bayanin halin da ake ciki wajen aiwatar da kasafin kuɗin bana don tabbatar da cewa lamuran suna tafiya bisa ƙa'ida. Shugaban kwamitin kasafin kuɗi Sanata Ɗanjuma Goje ya ce sun gamsu da bayanan ministan musamman yadda gwamnatin tarayya ke biyan albashi ba kamar yadda wasu jihohi ke samun tangarɗa ba. ya gwargwado mun gamsu a bangaren kuɗin albashi gwamnatin tarayya ta yi rawan gani tana ba da kuɗin albashi daidai ba rage ba kare sun ba da kuɗi har zuwa ƙarshen wannan wata saboda haka sun yi daidai a fannin albashi ba kamar masu matsalan albashi kamar wasu yadda wasu jihohi da yawa suke da matsalan albashi a bangaren kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati nan ma sun yi rawan gani sun ba da kuɗi daidai da kusan abin da aka saka a kasafin kuɗi abu na uku wanda ya dan ba da wahala shine kuɗi za a yi manyan ayyuka da su su ɗin ma ya ba mu dalilai masu karfi dalilai shine sabbin ayyuka ba a fara su ba saboda sai an talata su an bi kuma wasu hanyoyi kafin a ba da kwangila kuma wanda ana kan wannan rubuce-rubuce da tallace din amma ayyukan da aka gada wanda dama ana yin su su an saki musu kuɗi a biliyan 248 a bangaren sakataren gwamnatin tarayyar majalisa ta nuna damuwa kan kalaman da ya ambata na ba za a samu wadatattun kuɗin gudanar da ayyukan mazaɓu da 'yan majalisar ke kula da gudanarwa ba sanata yusuf abubakar yusuf ya yi ƙarin bayani tun da dai wannan ayyukan mazaɓu bai kai ma ɗigo ɗaya ba bai kai 1% ba a cikin kasafin wannan kudin na najeriya so muna gani lallai lallai dole ne a yi su sabili da da ne za mu sake koma wajen mazaɓinmu mu ƙara ta musu ayyukan da muke musu bisa da alkawarin da muka ɗauka za mu yi musu kuma mun gaya wa shi secretary na gwamnati akan lallai lokacin da muke campaign a campaign ɗinmu a cikin lungu-lungu da ƙauyuka muka je inda muka sayar da shi a wannan jam'iyyar apc muka sayar da wannan shi shugaban ƙasa a bisa ga wannan alƙawura ne aka zaɓe mu aka zaɓe shi don haka muna zaton you ba za a yi wasa da wannan ayyukan mazaɓu ba majalisar ta ɗau matakin gayyatar jami'an gwamnati akai-akai don amsa tambayoyi a game da kasafin kuɗin banan da kuma wasu al'amura da suka damu 'yan majalisan inda ko da ministan shari'a da ya so kaucewa gayyatar 'yan majalisar dattawan daga bisani ya amsa kira madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya ai mulki ni'ima ce ta allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to allah za ya saka maka san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka To madalla yanzu daga Abuja sai na Amurka inda aka fara taron zaben wanda zai tsaya wa jam'iyyar Republican takara kuma yanzu haka abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu yana wannan dandali. Kuma mun tattauna da shi kan wannan taron inda na fara tambayansa ko me ake ciki a wannan wuri a halin yanzu? tun zuwan mu dai ka sani tun karshen mako kwamitoci da suke tsara manufofin jam'iyya suke ci gaba da zamansu kuma wannan akwai kwamitoci waɗanda suke duba wato alƙiblar jam'iyya to a wannan kwamitin ne da ake sa ran watakila shi ɗan takarar jam'iyyar in zai samu matsala ma nan zai samu matsala wato inda za a taka masa birki ana zaton waɗanda ba sa goyon bayansa a nan in suke da ɗan rinjaye to suna iya jawo masa cikas to amma zuwa ganin har an zo yanzu ba a ji komai ba watakila haƙa su bata cimma ruwa ba to banda haka yau za a fara wannan taro gadan-gadan da misalin karfe shida agogon najeriya na yamma za a fara kuma yawanci jawabai za a yi ta yi waɗanda suke tare suke goyon bayan ɗan takara shi zai zaɓi waɗanda za su zo su jawabai abin da yake daban a wannan karon shine irin waɗanda aka saba sanin su suke ba da irin waɗannan jawabai waɗanda suke a kallon su a zaman iyaye ko dattijan jam'iyya mm. baki ɗayansu ba wadda zai halarci wannan taro na bana. Eh me yasa? Dalili ladan abu ne ba wadda kowa ya sani eh, shi Donald Trump ba ɗan takara ba ne irin yadda aka saba. Mutum ne yake gaban kansa. mutum ne da yake ganin cewa yake shi yana da dukiya saboda ka bai zuwa maular kuɗi don ya takarar zaɓe saboda ka ba mai gaya masa abin da zai yi to baya ga haka akwai waɗanda suke zargi daga cikin yayan jam'iyyar cewa abubuwa da yake faɗa da irin alƙiblar da yake so jam'iyyar ta dosa ya sha karo da abin da manufofin jam'iyyar da kuma abin da aka san jam'iyyar da shi to kuma ba wadda ya fi ƙarfin shi eh, ya saba wa mutum ba wadda ya fi ƙarfin a lokacin yakin neman zaɓe ga mutum magana maza mata tsoffin sojoji na kasassu kai dai duk wani wadda <laughs> bai yi wa Donald Trump ba zai iya gaya ma magana to wanne yana daga cikin abin da ya harzuka dattijan jam'iyyar misali to kuma kake jin cewa duk da waɗannan bayanai da kuma waɗannan abubuwan da ke faruwa ba zai iya samun cikas ba kamar bayanin da kai da farko to wato akwai abin da ya samu masu fasara masu fashin baki suna ganin cewa da wuya a ce ya samu matsala saboda ba a taɓa yin ɗan takara da ya samu ƙuri'a mai yawa kamar na Donald Trump ba a tarihin ita wannan jam'iyya. to a fito a cewa wannan mutumin da ya samu waɗannan yawan ƙuri'u a ce yau an hana shi takara abin ana fargabar ba zai haifar da abu mai kyau ba. Gani eh, tura ta kuma ban nuke ko tura ba, inda mota siyasa ce, to daban na bani tura ta, mota a cikin turɗa, domin za ka ka tura To madalla abokin aikinmu kenan da ke Cleveland a jihar Ohio. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu nan yanzu agogwa ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau ma muna kan batun nan ne na yunkurin da kamfanin mai na Najeriya wato NNPC ya yi ko yake yi na sayar da hannayen jarin matatun mai na ƙasar guda uku da sunan neman masu saka jari a cikinsu. Duk da cewa kamfanin na NNPC baya da iko ko hurumi na sayar da wata kadara ta gwamnati sai ta hannun hukumar da aka kafa musamman domin yin haka. Wato hukumar nan da ake kira BPE a takaice ko Bureau for Public Enterprises a Turanci, ko kuma dai Hukumar Kula da Harkokin Kamfanoni da Masana'antun Gwamnati a Hausance. Ita ma wannan hukuma idan ta tantance darajar wani kamfani na gwamnati da ake son saidawa, to tilas sai ta miƙa wannan batu ga Majalisar Sayar da Kamfanoni da Masana'antun Gwamnati ga 'yan kasuwa ta ƙasa. wadda take karkashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa wadda ita ce mai yanke shawara kan yadda za a yi da duk wani kamfani ko masana'antar gwamnati da ake son saidawa. To jin wannan mataki da kamfanin mai na NNPC yake shirin yi sai ya sa kakakin majalisar wakilan tarayya Yakubu Dogara ya buƙaci wani kwamiti da ke ƙarƙashin jagorancin Malam Ahmed Yarima Misau mai wakiltar mazaɓar Misau da Dambam daga jihar Bauchi da ya gayyato hukumar bpe da su kansu shugabannin ma'aikatar man fetur ta najeriya domin bin diddigin wannan batu hukumar bpe dai ta ce ba ta da masaniya domin ko ba a kawo mata wannan batun ba kamar yadda doka ta tanada ƙaramin ministan man fetur ibeka ciku an ce baya nan a lokacin kuma wanda ya tura gaban wannan kwamiti domin ya wakilce shi bai iya bayar da wani bayani mai gamsarwa game da wannan matakin ba domin haka ne sai kwamitin ya ce lallai shi minista ka ciko ya bayyana da kansa domin ko wannan batun ba na wasa ba ne a shirinmu da ya gabata mun tsaya inda shugaban kwamiti malam ahmed yarima misau yake bayanin cewa su abin da suka fahimta game da wannan al'amarin shine watakila shi ma kansa shugaba muhammadu buhari wanda shine ke rike da mukamin ministan mai baya da cikakkiyar masaniya kan wannan shirin da ake yi na sayar da matatun mai ɗin da wani suna daban wai na neman masu saka jari ya ci gaba da bayanin abin da yake nufi da wannan. cewa din nan bai dace da dokar tattalin arziki da dokar kasa ba saboda haka yi kokari a gyara a aiki tare mu fadakar da kukan yasa ku wannan abu ko kuma mai tare to amma sai aka kunnan uwar shigo da wannan wasu na cewa ko waɗansu bukatu ne a gefe da wasu suke da wani buri na samun wata riba ko kuma samun wata gara ko wata dama na mallakar irin waɗannan muhimman tattalin arziki ko sassan su na ƙasa na harkar mai wasu kuma suna cewa a'a da gangan ne sun san cewa shugaban kasa mai yiwuwa aiki ya yi yawa bai iya sanin waɗannan ka'idoji da sharuɗa ba musamman ma da yake yanzu ana canji ana fuskantar matsaloli iri-iri to ba lalle ba ne kada minista ko kana shugaba a kasa a ce ka san abin da yake faruwa a kowace unguwa a kasa ko kuma a kowace cibiyar gwamnati ko kuma a kowace hukuma ta kasa wannan aiki ne mai wahala sai kana da wakilai da kwarai masu amana waɗanda kuma ba su da wani buri illa abin da ya kawo ka su biya ma wannan bukata na ci gaban ƙasa wannan ita ce manufar siyasar ƙasar to amma abin takaici ba haka ake samu ba yau a Najeriya ka ga dai dambarwa da aka yi ta fama kan harkar kasafin kuɗi na ƙasar nan ga misali karami kenan yadda wasu masu tsare suke cusa waɗansu manufofi da sun kansu a cikin tsari domin dakile wani sashi ko wasu mutane domin biyan bukatunsu to haka kuma a ita hukumar ma ake fama da wannan matsala kuma wannan shi muka ce to ba za a yi ba ba za a yi ba sai mun samu cikakken bayani kuma mun bukaci darakta na DPE da kuma ƙwararrun lauyoyinsu koma su sake nazarin takardun su kawo mana shi a rubuce su ƙara ba mu haske kan tsare tsare da suka rigaya suka yi shekara da shekaru kamar shekaru biyu da suka gabata suka yi wannan aiki sa'annan kuma idan ka bar ita ma tatar mai ko wani injin maka ajiye ko da mota ce cikin waɗansu shekara ɗaya biyu baka tada shi ba to zaka samu matsala da shi saboda haka me ye ainihin darajar wannan yau a kasuwa mun ce bai fi sake yin lissafi kai. sa'annan ma'aikata nawa suke aiki a hukumar mai na matatun mai guda uku nan su ba mu bayani sa'an nawa ne matakin albashinsu nawa ne nauyin da yake kan gwamnati nawa ne fansho da gratuity na mutane da ba a biya ba duk wannan mun bukata a gaggauta a kawo mana wannan lissafi da bayani daga hukumar BPE alabi shi kuma daga bangaren minista mun ce ba za mu karbi wakilci na wani jami'insa ba ko wani darakta ko wani lauyansa ko wani jami'i na hukumar harkokin matatan man ko hukumar man illa iyaka shi da kansa da shi ne ya sa hannu a tallata a jaridu kamar yadda yake a bisa doka cewa an zaka ci da hannayen jarin gwamnati sai ka talla tun da shi talla ta sa hannu to dole kuma zai ba da bayani wa ya ba shi wannan dama shugaban kasa ne ya ba shi dama a matsayin babban minista ko kuma ya yi gaban kansa ne ko kuma wace doka ce ta bashi wadda mun tabbatar babu ita domin ita hukumar da take lura da wannan dokan ta tabbatar mana cewa babu wannan doka da ta bawa NNPC ko kuma wata hukumar gwamnati sai da hannun jarin gwamnati ba ta hannu ba ta saninta ba ta hannun hukumar kula da hannayen jari na gwamnatin tarayyar Najeriya ba. wannan shi da muka tsaya to idan suka kawo wannan bayanai ne za mu ɗauki matakan da ya kamata walau mu bari a saida walau kuma mu ce ba yanzu ba sai an gaba sanin darajar wannan arziki na ƙasar nan domin wannan shi ke talauta wannan ƙasa ga matsalolin da muke fama da su ka duba hannayen jarin da aka saya su na harkokin samar da wutar lantarki din nan masu samar da wutan da masu rarraba shi kaga matsaloli ne bila adadi kuma abin da yake haifar da su shine ba da kwarewa ba saboda gaban kai saboda wata gadara ko iko ko kuma jin cewa mutum shi ya samu karbuwa a wajen hukuma ko wajen shugabanni na kasa ko kuma wasu jami'anta shikenan shi jami'in sai abu gaban kansa to kaga duk wani abu ne dole ne a da shi muddin ba tsaida irin wannan ba to za a yi uwa kwance a kwance Najeriya ba ta ce ribar wannan demokradiyya da canji da muke magana ba Sa'an nan kuma wasu yan kalilan sun arzata kansu sun koma gidan jiya ga rayuwar jama'ar kasa abin nufi mutane ba su warware matsalolinsu na rayuwar yau da kullum ba kaci wasu irin matakai ne za ku ɗauka domin tabbatar da cewa ba samu irin kurakuran da aka samu wajen sayar da hannayen jari na kamfanonin gwamnati a can baya ba kamar da kai misali na su waɗannan kamfanonin wutar lantarki da ma kamfanin nitel da makamantansu da aka yi ta cacar baki kai har yanzu. Wato cacar baki ba ta karewa dalilin shi ne duk abin da ba a yi shi bisa shari'ar dokar da aka shimfiɗa a bi ba to za a samu matsala kuma har yanzu mutanen Najeriya da yawa da zarar sun samu mukamai na mulki sai ga cewa ko wata dama sun samu sai su kaucewa abin da ya zama to sharaɗin abi ka'ida abi ka'ida da doka da ya kamata a ji an tsare an taka an kai ga nasara sai a yi watsi da su a fito da wata sabuwar hanya mai zai sauki domin cin riban wasu saboda haka hakika an samu matsaloli a harkoki na sai da hannayen jarin gwamnatin tarayya a cikin shekaru goma zuwa sha biyar nan da ya gabata babban dalili ko shine na farko ana kaucewa dokar na biyu ana son san rai wajen tantance ma daraja da farashi na uku akan samu mutane kuma waɗanda a kullum suna yan kai komo idan suna da wata bukata a wata ma'aikata suka ga cewa za su ci ribarta sai su je su yi rawa su yi tsaki su matsa a gwamnati tarayya a ce a sai da wannan wuri a sai da wancan ga kamfanoni bila adadin na siminti ne a'a na sukari ne a'a na wutar lantarki ne na gwamnatin tare na duk gaba ɗaya an saida su amma da yawa ba a biyan bukata in an ce in ka saya zaka zuba jari na kaza sai ga cewa an saida musu shekara ɗaya biyu uku biyar ba su saka kokobo ba misali kamfanonin wutar da yanzu muke fama da su a kasar nan da yawa daga cikin su an saye su ma ba kuɗi lakada a hannu bisa bashi ko alkawari ko kuma hannayen jarin da babu shi tabbas kuma bisa alkawari shine za a zuba wani adadi na kuɗaɗe domin a bunkasa kai mai saya ya zama to cewa ka samar da wutan zaka rika yi to zaka sai sabbin injina da kayan aiki da zaka samar da wuta isasshe mai karfi kaza da kaza kai kuma mai rabawa zaka kawo na'urori zaka kafa pole pole zaka kafa layin wuta nan da can a kai wutan nan zuwa waje kaza kai kuma mai karban kuɗin wuta zaka bada kaza za ka sa kaza ka tabbatar ka ɗauki ma'aikata za su lura sa'annan ma'aikatan da suka bari aiki a nefa ga misali za ka da su hakokin su to duk waɗannan abubuwa sai ga an yi watsi da su kamar na Natal kamar na intel da makamantar haka duk an yi watsi da waɗannan shirya da dokoki to kamata yi a koma ba a ga cin wani kurakurai aka samu wajen saida natil ko mtel ko da makamantar haka wani kuskure aka samu wajen sajan na nepa da kamfanonin wuta na kasar na gwamnatin tarayya waɗanne matsaloli da ake samu kuma wajen sai da siminti kamfanonin na gwamnatin tarayya ko kuma kamfanonin na gwamnatin tarayya na samar da sukari ko kuma na tashoshin jiragen ruwa da makamantar haka duk an yi waɗannan abubuwa to abin takaici da bakin ciki a kasar nan shine gyara yana da wahala kuma mutane za su ce suna son gyaran amma ba sa son gyaran na hakika inda za su ci wata riba don haka dole a bar doka ta yi aikin ta dokan nan kuma a rubuce take ga tsari da in an bi su ba da gangan aka yi su ba za su fitar da kasa daga cikin wahala za a rage wahalar da ake sha muna so mu zamanto cewar tattalin arzikin najeriya hannun jama'a hannun masu zaman kansu wannan shi ne zai sa a samu walwala fiye da hannun gwamnati ne wannan shi yasa za a samu tanaji gwamnati abin da ta samu kuma ta zuba shi wajen gina hanyoyi a gina makarantu ne ko asibitoci da makamantar haka abin da ya kamace kasar nan kenan amma ba za a ce gwamnati na cinikin gishiri a tana cinikin sukari tana cinikin shinkafa a gashi gashi gashi gashi ba iyaka saboda haka mafita da kasar nan shine ya zama cewa ta aiki da ka'idoji da shuka da dokokin da aka kafa waɗannan hukumomi da kuma tsare-tsaren da tafiyar da ƙasa. wannan shine kawai abin da ya rage muddin mutaci shekara hudu ko uku da suka rage a cikin wannan gwamnati ba tsaye da irin almundahanar da aka samu a baya wajen karya farashin kamfanoni da jari na gwamnatin tarayya ba to babu wata mafita a ƙasar nan an karya jarin gwamnatin tarayya a bankuna an karya su a sassa daban-daban kuma idan yanzu aka karya a harkokin sai da matatun man Najeriya kamar da aka karya a cikin harkokin samar da wutar lantarki to kasar nan fa ba inda zata ta je ta haka za a tafi a cikin dandami haka za a tafi a cikin damuwa haka za a tafi kuma a cikin wani tsarin da ba a san da za a fita a cikinsa ba wannan shine halin da muke ciki yau To a shirinmu na gaba za mu ji yadda aka karasa da wannan batu. Haka kuma muna bin diddigin batun wasu ma'aikata na kamfanin har hada motocin steya da ke bauchi waɗanda a yau sun yi shekara da shekaru ba a biya su albashi ba ba a kuma sallame su daga wannan aiki ba. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga Washington ke cewar ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. A kasance lafiya. To madalla a gaida Ibrahim ga kuma wannan sakon kayan mu kai ga mu na gaba. Mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To ma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. An bayyana wani tsohon sojan Amurka matsayin ɗan bindigan nan da ya buɗe wuta ya halaka 'yan sanda uku ya kuma raunata wasu uku a safiyar jiya Lahadi a birnin Baton Rock da ke jihar Louisiana. jami'an soja sun ce gabin lau mai shekaru 29 da haihuwa ɗan birnin kansas ta jihar missouri shine ya shigar bakaken kaya ya buɗe wa 'yan sandan wuta ya yi aiki da sojojin ruwa tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 har ya kai matsayin sajan an kuma tura shi ƙasar iraki a shekara ta 2008 zuwa ta 2009 To madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwan gajiya ga waɗanda suka samu dama halartar jana'izar Dr. Haruna Ibrahim yayan abokiyar aikinmu Maryam Dauda wanda ya rasu a satin da ta gabata. Allah sa mutuwa hutu ce. Yanzu kuma amadun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro Jiodone da ya bada umarni da injiniyan mu Zubairu ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima kuma dawo da hantsi da wani sabon shiri fil.